na'am bismillah darasin iziya inda za mu tashi a shafi na 165 cikin wannan littafi na fatuhu rabbil bariya ala yana bayani a fasali na alhaji wanda za ku tuna malam yana bayani akan cewa hajjabi ya kasu kashi biyu akwai hajjabu istafin akwai hajjabu naƙal to yana ta bayani akan hajjabu istaf an gane ko a kansa muke inda za mu tashi a daidai paragraf na uku a wannan shafin na da da sittin biyar malam ya ce wal akhawatu abdi yan uwa na uba wato mata mata 'yan uwan uba waɗanda ake ce musu gwaggwanni an gane ko gwaggwanni ake ce musu ko da hausa e mata dai 'yan uwan uba gwaggwanni kenan e to su wa'annan akawatul abi ya hajjabuhun na wato shaƙiƙi na mamaci yana yin hajabinsu ba za su yi gado ba wa shaƙiƙata ne hakanan a samu mata guda biyu shaƙiƙai su ma suna yin hajabi fa'akar ko sama da haka an gane ko in dai shaƙiƙai ne na wannan mamaci to wa'incan mata ba za su yi gado ba illa an ya kuna ma'ahunna a kulli sai fa idan a tare da su akwai ɗan uwan uba namiji ba mace ba an fahimta to shi kuma fa ya hunna zai yi mawa'innan mata shaƙiƙai zuwa sama zai yi ta'asibinsu ba ya kunu lahu wa lahunna ma baqiya sai ya zama da shi da su ɗin suna da abin da ya saura an farbil akawati na raban gadon yan uwa al'ashiqa shaqiqai abinda za a basu an gane wannan ko kamar yadda Allah ya ce fa in kana tasnatayn falahu masduru sahani mimma tara idan aka ba su kashi biyu bisa uku to wannan sauran abin da ya ragun tare da su kuma za a sace kasa musu da shi wannan namijin bil fardi wat ina fata an fahimta kuma bil fardi wat din shi ya samu da ta'asibi su kuma sun samu bil fardi wat amma kuma za a yi lizzakari mislu unsa yini ne akai akan ragowan fa ake magana sai an cire hakkin su tukunna kafin a zo a yi lizzakari mislu hazzil unsayni duk da haka za ku ga cewa ainihin wato a nan gurin za ku kasan su ma ya fi nashi ko da shi yana namiji su sun samu bi habbi ta'sib shi kuma ya samu da ta'sibi kadai to daga nan wannan karatun fa ni ina yi ne saboda mu kai a ce an karanta amma na san ba gane shi kuke <laughs> eh amma dai ku rika shi karatun a saura ku rika kunna shi kuna bibiyan shi a hankali kuna kallon bayan insha Allah za a gane eh ni abinda malaman mu suke faɗa mana shi zan faɗa muku ku ma eh kuna ganin zaman ba ku gane to kuna ganewa in lokacin da abin ya taso za ku tuno da karatu <laughs> wallahi kuwa malamu mu ce ko ko da mu ce ya koyi aya na ku kwantar da hankalin mu ce mana yayan yayan su kuma sai gashi sai wani abu ya taso anan sai mutum fa an yi karatu kaza wani karatun haka yake ba karatu bane wanda yake yawan faruwa kuma ko yana yawan faruwa ba kowa ke yin abun ba a aikace to shi yasa amma dai a san shi dan umarni ne da wasiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal a ashqa yan uwa kuma shakikai na mamaci kun ga can an ce akhawatul ab ne ko to nan yanzu a shakikai ne ya hajibu hunnal abu idan uba yana nan raya duka zai katange su ina fata ana fahimta shi uban zai katange su ba ma shi kadai ba wal ibnu idan akwai ɗansa zai katange su sannan wabnuhu ko jika shi ne ɗanɗanɗansa ke nan, shi ma zai katange su an fahimta kamar yadda na taɓa baku labari ya faru da wani da ya rasu kun ga uban sinadarai, da rai uwa ba ta da rai sai uba kadai yana da yan uwa shaƙiƙi maza da mata wannan uban gaba ɗaya katange su ba su da gadin ɗan uwansu ina fatan kuna fahimta ba za su yi gado ba inda uban kenan to yanzu za su iya gari. gado kun ga hajmu ikab ne yanzu muke magana ya so su gaba da ya saukar da su ba wai hajmu na kalin ba ne hajmu iskab gaba da sannan waljaddatu su kakanni min ayi jihatin kunna fi ummi wato duk inda aka ce an mutu an bar kakanni ta kowane bangare aka ce min ayi jiha ta bangaren uwa ne ko ta bangaren uba in dai kakanni ne an gane wannan ko ya zamanto sun zama su ne magada tare da uwa an gane wannan ko ma'ana su ne ma kakannin suna faduwa in uwar tana da rai wato uwar tana kakan kakannin eh sannan kuma wa tasqutul jaddatu kaka ta mace tana faduwa a gado allati min jihatil abdihi mana wacce take bangaren uba bihi bihi waye da miri ya kuma kan kan shi uban uban yana nan to mahaifiyar yaro kakashi ba za ta yi gado ba kun fahimci maganar jama'a malam ya ce wal maula al-mautak wato wanda aka yanta shi intaccen bawa ya hajibuhu asabatun nasari wato asaba na dantaka na shi mamacinsa ko maulan shi da ya yanta shi suna iya jingine shi tun da shi bawa ne yantacce inda babu su zai iya gada uban gidan shi wanda ya yanta shi an fahimta to daga wannan ne zo karshen hajji ifqa duk wa'annan hafiz da ana ta ambatawa za ku an ce ba za su yi gado ba wani ya kange shi ba zai ba wani ba zai ba to sai kashi na biyu daga cikin kasan wato hajabi amma na nakal bai nakal shine wanda yake canza maka daga wani matsayi ka koma wani matsayi shi ba ana ka gada yake gaba ɗaya ba to wannan shi zai zama matashin karatun mu a gaba ba wayan za zamu yi shi ba an fahimta za mu ci gaba mu tafi a hankali yayi in Allah ya kai darasin gaba za mu yi hajju naqal wato hajjabin da ke naƙalta mutum daga matsayinsa na farko ya koma wani matsayi na biyu ya canza mai rabon gado misali shi ne naƙal daga rabi ki koma ɗaya bisa hudu daga hudu ki koma ɗaya bisa takwas ko ɗaya bisa shida daga duka ma ki koma rabi irin wannan ana fahimta Allah madaukin sarki ya shiryar da mu